ya bayyana abin ya ba su mamaki an gane ai annabi ya bayyana a garin larabawa kuma shi a cikin larabawan ba wani sananne ba kuma da ya bayyana ya zo yana awa yana kira sai ya rubuta wasiƙa shi annabi muhammad sallallahu alaihi cewa a je a kai wa kisra kan shi wasiƙa sai ya mamaki yadda wasiƙa ta wuto na ɗaya na biyu na uku ta wuto babban wazirin wazirinsa har ta zo masa headquarter abin da ya ƙara girgiza shi a wasiƙar annabi ba magana da aka faɗa wasiƙar ba wanda ya kawo wasikar yadda yake biyayya ga annabi muhammad abin ya girgiza kisra yadda ya saba ana masa biyayya sai ya ga wani mai biyayya ga mai gidansa fiye da yadda shi yake yi haka ya tako ya shigo fada ce ga saƙo ba sa wasa da wasiƙa sai aka ce ma maga takarda sakatare ko karɓo takardar nan sai ce a'a wane mutum banda wannan saƙon wannan saƙo ne na annabin Allah na annabi Muhammad inna ma amarani rasulullah an adfa'ahu ilayka yadan biyadin ni fa annabi umarni ya bani ya ce in nazo in damƙa maka wasiƙar hannuna da naka wa inni la ukhalifu amran li rasulillahi ni kuma ban saba umarni in annabi ya bani shi la ukhalifu amran li rasulillah ban saba umarnin manzon Allah ina ma haka muke la ilaha illallah ina ma haka muke Ya ce ban saba umarnin annabi ko ka karba ko in koma daga inda na zo mai da annabi wasiƙarsa ya ce matso ka bai ya matso ya ba tun yanzu kaga mun dawo mu ne sama mu ke faɗan yadda za a yi tun daga na aka fara samun nasara da ya karanta ya fushin da ya da sauransu shi dai mai sako ya riga ya sare tafiyarsa shi yasa da ransa ya ɓaci bayan ya karanta wasiƙa da ya tashi cewa a je a kamo mushi annabi sai ya tura ma mataimakinsa da yake yaman ya nemo su katta guda biyu ya ce maza maza ku je shi mataimakin ya ce akwai wani wanda ya bulla a jazirar larabawa ba ma shugaban larabawa ya bulla ne a jazirar larabawa kaji kaji abin da ya mun don haka ka samu katta guda biyu a wurinka maciya abinci kenan ko tika tikan karshe eh, kati ka je ka sa su zo min da mutumin nan wai a je a dauko annabi Allah sarki bawan Allah wai rashin sani ya fi dalidu wai a jiya da ko annabi su ko kattanan da aka tura su babu inda suka huta yadda suka kai madina eh kuma suka yi tambaya gidan annabi suka je suna zuwa suka ce sarkinmu sarkin sarakuna ya ce mu zo mu same mu zo mu taho da kai idan ka tafi ba gardama to in muka je za mu yi magana da sarkinmu na yamma shi kuma yi magana da sama ka samu sauki in kuma ka yi gardama to ka dai san yadda yake sai annabi ya ce to yanzu dai kun gaji ku je ku huta <laughs> da safe da suka zo hala adatta na saka lil yi ma'ana ka shirya kanka dan ka tafi da mu ka shirya wai annabi suke gayawa ka sai annabi ya ce ai sarkin naku ya mutu kai ka san abin da kake faɗi ya ce kwarai kuwa ولقد sallallahu alaihi عليه ابنه شيرا ويه yau في kaza kaza kaza. Allah ya ɗora ɗansa a kansa. ba dai faɗa yake da saƙon Allah ba ba wasiƙar annabi ya yaga ba sai ko annabi mai mugu addu'a annabi ya ce mazzaqallahu mulkahu kalmomin nan kawai da su annabi ya gama da shi yadda ya keta wasiƙar annabi Allah ya keta mulkin sa haka haka annabi mai wannan addu'a kuma haka akai sai Allah ya dora ɗansa ya kashe shi ɗansa na cikinsa ya kashe shi suka ce ka sa abin da kake faɗi kwa sai ce kwarai ko na sani yanzu ku je za ku sha labari kanun labarai na can kaga lokacin ba waya ba hanyoyin sadarwa ko sai an ɗauki watanni kafin labari ya zo daga hirkwata suka ce idan abin da ka faɗa gaskiya ne lalle kai annabi ne in ko ba gaskiya ba ne kuwa to za ka gaida zami da kai da suka gawa mai gidansu na gaba yanzu dai annabi bai zo ba ko ya ce to lalle ko wannan mutum in abin da ya faɗa gaskiya ne kisra ya mutu to lallai annabin ne dan babu yadda za a yi labari ya wuce nan zai samu a cikin a cikin sahara sahara suke cewa ba zai yi ba bai da hanya ba da means of communication bai da shi bai kai ni ba ya aka kare yana nan ba a kwana biyu ba sai ga wasiƙa daga hirkwata amma ba duba bayan wannan bayani ni shi rawaihi dan gidan sarki kasara kisra ya ce wala kada kataltu kisra na kashe baba na kisra na mai mulki yanzu ni ne sabon sarki don haka ka karba min da'a a nan wurinka nan take yadda wasiƙa ya ce a'a ba dai wurinka ba sai dai wurin Allah nan take faɗi ya sujada ya ce lalle wancan annabin Allah ne ku tattaru mu je mu imani duk fada aka je aka yi imani aka manta da wancan wancan mulki an riga an wuce wurin eh annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahayi ya zo mai abin da ya faru a can har yana ba wasu labari ya jama'a da za mu zama haka da za mu zama haka masu biyayya da mun samu nasara ko amma yanzu fa malam duk mun rena juna Allah ya ta mu, to wannan kenan yake cewa idza halaka kisra fala kisra ba'dahu suka ce annabi ya ba mu labari idan kasara ya mutu ba wani kisra bayan shi idan kaisar ya tafi ba wani kaisar da za a yi kamar sai ce wallazi nafsi biyadihi ba shine mahallu shahid ba na rantse da Allah wanda raina ke hannunsa in yanzu ka faɗi wannan ka saba kai kafara in ka ce na rantse da wanda raina ke hannunsa na rantse da wanda raina ke hannunsa wa kenan Allah to sai kai kafara in ka karya dan rantsuwa ce bambanci wancan yayi da larabci kai kai da Hausa ko da English kai yi ne ko da Faransanci ko da Indiyanci in dai wannan ma'anar ka faɗa to sai kai kafara in ka karya ya ce latun faƙan na kunuzuhuma fi sabilillahi wallahi kuɗin da suka tara kisra dukiyar da ya tara gold silver diamond kaza da ya tara da sannu za mu karɓo su Allah zai damƙa mana su mu aikin Allah da su malam gine-ginen da suka yi har yanzu ba a kai irinsu ba ba yanzu ana ga an samu civilization ba ba a kai abin da suka yi ba har yanzu akan cimma wani abun da suka yi a rasa yadda aka yi suka yi shi ba wutar lantarki ba kaza ba kaza ba kaza amma sun yi gine-ginen underground daban-daban ka bulle wani gari ka bulle wani gari annabi ya ce da sannu Allah zai danka mana dukiyarsu su ne Allah ke ba mu labari cikin Qur'ani kam taraku min jannatin wa na'im sai ya ce ce Allah ta'ala ce kam tara min jannatin wa na'i da yawa suka bari suka mutu suka bari ya kai mai tara kuɗi wallahi ga masu gidajenka mai gidanka kam tara min jannatin wa na'i Allah ce da yawa suka bar jin daɗi lambu lambu gadin gadin gadin da ni'imomi sai ce mai wa zuru'in da shuke-shuke wa makamin karim da wurin zama mai daraja da wurin zama na alfarma sai ya ce wa na'amatin in ka ji Allah sa wa nunun fataha to an san matsala wa na'amatin bai ce wa ni'imatin ba sai kira shi wa ni'ima ce mai halakar da mutum ita ce mai fataha wa na'amatin kanu fiha fakihin da jin daɗi da suke wadaƙa a ciki jin daɗi da suke fantama a ciki sai ce kazalika wa aurasnaha qauman akharina Allah ce haka muka damki dukiyar nan muka gadon ma wasu mutane da ita su ko sun mutu me ba mutunci fama bakat alaihi sama sama da ta rufe su bata damu ba don sun mutu bata damu ba don sun kare akwai mutumin da in ya mutu sama na damuwa ko ba gaba irin su sa'ad wanda aka ce al'arshin Allah ya abin nan da dalilin mutuwarsa saboda sa a bayan ƙasa haka nan suka mutu idan za ka yi roƙo ka ce a banza ko ba shi ba haka suka tafi don haka ya jama'a wannan hadisin ya zo mana amma cikin shi akwai ilimi akwai karatu idan za ka ji an ce idan kisra ya mutu sai ka kasa gane maganin ko ka ji dalili wannan karfin nashi annabi ya ce in ya tafi karfin ya tafi ya tafi tare da karfin idan kaisar shi ma ya tafi ya tafi da karfin kuma da sannu za mu kashe kuɗin da suka tara wajen aikin Allah menene mahallu shahid wallazi nafsi biyadihi hadisin yana cikin sahih bukhari hadisi na 3619 yana cikin sahihul jami' sagir hadisi na 846 eh, yana cikin sahihu ibn hibban hadisi na 6689 ijma'in malamai ana ganewa suka ce wala yan bagil iktharu min al bai dace ba mutum ya yawaita rantsuwa domin Allah ta'ala ce wala tuti kulla hallafin wala tuti kulla hallafin Allah ta'ala ya ce kada ka yi da'a ga mutumin da yake mai yawan rantsuwa ba a so ka zama mai yawan rantsuwa ana ganewa komi rantsuwa komi rantsuwa wallahi ka wa ce ka rantsi an ce ka rantsi a a ka bari sai an ce ka rantsi wala tuti kullu hallafin mahin wulakantacce ne mai yawan rantsuwa kar ka mai da'a wal hallafu mai yawan rantsuwa kathirul hilfi fil haqqi wal batil shine wanda za ka ga ya rantsi a gaskiya ya rantsi a ƙarya ولهذا haka? Allah دوك الله يقول واحفظوا ايمانكم الله ce ku tsare rantsuwarku rantsuwarka ta ka ce ka rike abunka duk rigimar da za ka rantse sai an nemi ka sai rantse to kaji rantsuwa ba a rantsuwa sai da sai da Allah wal hilfu la yakunu illa billahi ba a rantsuwa sai da Allah an samu hadisi na Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda yake cewa lallai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama adraka Umar ibn al-Khattab wa huwa yasiru fi rakabin ya halifu bi abihi wata rana annabi ya tadda Umar dan Khattabi a cikin wani ayari umar yana rantsuwa da baban shi na rantse da babana khattabu ana gane hai na rantse wato zuwan annabi shi yasa umar dan khattabi yana yana fadin wannan yace zuwan annabi ba dan annabi ba da mun gama yawo mu ba kowa bane mu ba kowa bane ba mu da daraja ba mu da kima ba mu da mutunci sai darajar zuwan annabi muhammad nahnu qaumun azilla mu mutane ne kaskantattu Allah ya azurta mu da musulunci a duk lokacin da muka fita daga da'irar musulunci muka je wajen musulunci al'adar turawa al'adar yahudawa ɗakko wani abu a zallan Allah za mu dawo wulaƙanci to kaga irin taimakon da annabi ya musu na karantar da su addini ya tadda Umar ɗan Khattabi yana rantsuwa da baban shi sai annabi ya ce a'a ala inna Allah yanha Allah yana hana ku an tahalifu bi abaikum Allah ya hana ku ku rantse da iyayenku man kana halifan duk wanda zai rantse falyahlif billah ya rantse da Allah wanda zai rantse ya rantse da wa da Allah wa ya koyar da wannan annabi ya ce ku rantse da annabi in ka ce na rantse da annabi ne na san ƙarya za ka man ko ba rantsuwa kai ba kuma in ka cuce ni ka ci banza dan ba a rantsuwa da annabi da ya ce ka rantse da Allah ko da wa ko da annabi sai ce man kana halifan falyahlif billahi da Allah kaɗai ake rantsuwa ce na rantsi da annabi muhammadu ce eh to sake rantsuwa dan baka rantsewa ba rantsuwa da annabi muhammadu shi ma annabi muhammadu da Allah yake rantsuwa ko ba karatu yake ba ba yanzu karanta ba annabi muhammad da wa yake rantsuwa da Allah shi kuma sai ka rantsa da shi na rantsa da kabarin babana ce a ba abin da ya daman da kabarin babanka Allah ya ji kanshi yi mun rantsuwar gaske na rantsa da shehu in ce ni ba ma san shi ba ana gane wa ai na rantse da an ce ni ban ma san labarin shi ba rantse mun da Allah wanda kai da ni ba mu da shakka akan me akan Allah Allah guda ɗaya ne kowa ya san Allah Allah ne kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad rantse mun da shi man kana halifan duk wanda zai rantse fal ya halif billahi ya rantse da Allah aw yasmut ko ya shiru ba a ce ko ya rantse da annabi ba ko dai ya rantse da Allah ko ya yi me shiru addini wato kana karatun shi kana samun sauki wannan hadisi yana can cikin bukari hadisi na 6646 6646 yana cikin muslim hadisi na 1646 shi ma fadallal hadithu ala amrin wannan hadisi ya karantar da mu abu biyu na farko azzajaru ala alhaifi bi ghairillah an tsawata mana kada mu rantse da wani Allah bi ghairillah da wani Allah ko menene ko wane ne na biyu anna man halafa bi lahi mutlaqan duk wanda yi rantsuwa da wani Allah lamtan lamtan aqid lamtan aqid yaminuhu rantsuwarsa bai kullu ba duk wanda ya rantsa maka da shehu ko ya rantsa maka da annabi Musa ko annabi Isa ko annabi Muhammad ka kuskura ka ɗau ɗinka ka bashi idan ya cinye fa zaka ce a bai ma rantsuwa ba dama dan ya rantse da abin da ba a rantsuwa da shi kai kuma ka ɗau dukiyarka ka bashi kuna ganewa jama'a shi ni da Allah kawai ake rantse mu shi kadai ba ya da abokin tarayya yadda ya ce kul huwallahu to shi kadai ake rantsuwa da shi kaji karatun yadda yake idza halafa almuslimu li akhihi fayanbaghi an yusaddiqahu idan musulmi ya rantse maka da Allah kar ka kuskura ka karyata shi ana ganewa in dai musulmi ya maka rantsuwa da Allah kada ka kuskura ka karyata shi hadisin abi hurairah Allah ya kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake ba mu labari ya ce ra'a isa ibn maryama alaihi salam rajulan saraka annabi isa da kansa ya ga wani mutum yana sata shi ya kama mutumin da kansa yana sata fakala isa sai annabi isa ya ce a sarakta yanzu kai sata kake yi baka jin kunya kala kalla wallazi la ilaha illa huwa a'a na rantse da Allah wanda ba abin bauta sai dai shi ba sata nake ba <laughs> kai dan adam ka ji mutum fa annabi isa ya kama shi yana sata ya ce ya rantse da allah ba sata yake yi ba fakala isa sai annabi isa ya ce amantu billahi wa kadhabtu aini ni ko na yarda da allah na karyata idona kai ido baka ga komi ba na yarda da Allah na karyata idanuna idona bai ganka ba shikenan magana ta wuce saboda ya rantse da Allah shi ko girman Allah da har yadda girman Allah yake mutum ya iya rantsewa da Allah ba sata ya ba shi kenan magana ta wuce kaga wanda ya san Allah kenan yanzu duk wanda ya ce maka ya rantse da Allah to ka rabu da shi ko da cutar ka zai ana ganewa ka rabu da shi yaya <laughs> ya ce ya rantse da Allah ah to ai sai sa ka gani dan mutum ya rataya alqur'ani ya rantse <laughs> malam idan ya cuce ka kaka ce ya rantsi eh ba rantsuwa ba qur'ani kawai ka bashi ya rataya aiki ka bashi eh amma rantsuwa da qur'ani ce ya rataya qur'ani wato yadda ake yin abin <clears throat> ka kalli magana da ake faɗi magana da ake faɗi ba rantsuwa ba wani labari kawai ake bashi shi kuma yana ku <laughs> chief joji na bashi wani labari shi kuma yana baku a <laughs> haka za a kari amma rantsuwa da Allah wanda ya rantse da Allah yana yin abin da ya ga dama wallahi duniya ma ba zai gama da ita lafiya ba ana gane wannan kai dai dubara ce kawai ake da yan dubarbaru amma mutum ya rantse da Allah a irin haka kuma ya yadda ya ga dama da wuya ya kwashe lafiya Allah shiga da mu to wannan hadisi yana cikin bukari hadisi na 3344 kamar yadda ya zo cikin muslim hadisi na 2368 a ƙasa yamin kashe-kashen rantsuwa rantsuwa ta kasu gida nawa malamai suka ce tan kasimul yamin ila thalathati a kasa rantsuwa ta kasu gida uku ako al yaminul lagawi ko al lagawiyya rantsuwa ya sassa ita ce wadda muka yi magana akan ta hiya alhilfu min ghairi qasdin shine ka rantse ba da niyya ba ka ce wallahi kuwa na rantse da Allah irin ba da niyya ba irin la wallahi ba la wallahi wallahi la ta'kulanna ko ka zo abokinka ka kawo mai abinci ya ƙi ci ka ce wallahi sai ka ci kaga wannan ai bakinmu ne ya saba kai ba ka kulla rantsuwa bane wallahi sai ka ci a'a nan ba rantsuwa bane aw ya halifa ala amrin madin yadhunnu sidqahu mutum ya rantsa akan wani abin da ya wuce yana ganin gaskiya ne wallahi wani na zaune a bayan masallacin nan ana gane wannan wallahi wani na zaune a je wajen kuma ba a gan shi ba yaya kuma ba ka fara akan shi saboda nan ya bar shi zaune kuna gane magana ce ina wane wallahi yana bayan masallacin nan sai a je ko bashi to kuma ba kafara saboda shi ya rantse ne akan abin da ya riga ya san haka yake duk da suka jefa can cikin ya shiga lagawu wala yuqsadu bihi al-yamin wanda ba rantsuwa ake nufi ba mun karanta aya la yu'akhidhukum Allahu bil lagawi fi aymanikum ko sai rantsuwa ta biyu al al ghamus rantsuwar ƙarya rantsuwar mugunta mutum ya san zai ci kuɗin kasa kuma ya ce ya rantse da Allah zai adalci na rantse da Allah zan taimake ku na rantse da Allah zan muku kaza kuna fahimta mutum ya san ƙarya yake yi na rantse da Allah wannan kayan naira dubu biyu na siyo shi nawa za ka ɗora min sayar ma ni kaɗan ma nake ci riba kuma alhali naira dubu ɗaya ya siyo shi ko da ɗari biyar ce ni kaɗan ma nake ci na rantse da Allah dubu biyu na siyo ɗan ɗora min wani abu ka tafi kasuwanci ba hauka ne ba mutum ya rika bi a hankali sai ka samu abin da bai da albarka eh rantsuwar ƙarya wahiya an yi halifa ala amrin madin kaziban aliman ya rantse akan wani abin da ya wuce kuma ƙarya yake yi kuma ya san ƙarya yake yi kuna fahimta ya rantse kan wani abu da ya shuɗe kuma ya san ƙarya yake yi wannan rantsuwa haramun ce wa min akbaril kaba'ir tana daga cikin kaba'ira manyan zunubai li'anna biha tuhudamul hukuk da wannan rantsuwa ake cinye haƙƙin mutane wa tu'kalul amwal bi ghairi haqq da wannan rantsuwa ake cinye dukiya ba da haƙƙi ba wani eh nawa zan baka mu je kotu kamar rantsuwa haka fa ake yanzu nawa zan baka mu je kotu muna rigimar wani fili filin ba na bane ina so in cinye filin ne na sallami alƙali na sallami 'yan sanda na sallami kaza na sallami kaza na sallami lauya yanzu nawa kai zan baka mu je kai ne shaida na kamar rantsuwar ƙarya sai a bashi wannan to me ake kiran shi ne na kotu sai idafa ko ya san ƙarya yake yi ake kira rantsuwar ƙarya Allah ya tsare mu da ita annaha <clears throat> abin da yasa ake kiranta al-ghamus annaha takmisu sahibaha fil ithmi tana tura mai yin ta cikin laifi sun mafin nari sannan ta jefa shi wuta wa hadhihi al-yaminu la tanqidu wa la ta fiha wanda ya rantsuwa ƙarya rantsuwar bata kullu ba kuma ba kafara kansa sai wuta kun fahimta yawa akwai rantsuwar da ba kafara sai wuta bata kullu ba kuma ko yayi kafara bata kafarantu ba ana ganewa ba kafara ba kulluwar rantsuwa <clears throat> wannan kenan eh wa tajibu al-mubadaratu ila tauba abinda zaka kawai shine tuba ko tuba ko wuta ko sai dai ka tuba to daga yau na daina kuma na tuba ga Allah Allah ta'ala yake cewa wala tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum wala فذوقوا ولكم عذاب أليم ولكم عذاب عظيم Allah tabaraka ta'ala ce wala tattakhidhu aymanakum dakalan bainakum kar ku riki rantsuwar ku a matsayin yaudara domin annabi ya ce in musulmi yayi rantsuwa ka gaskata shi ko to kar ka amfani da wannan a matsayin me yaudara ka yaudari wane da wane kar ku yi haka eh kar ku riƙi rantsuwa abin yaudara fa zilla qadaman sai ka ta zame daga kan addini ba da ha bayan da kana kan bin Allah sai ka zame wa tazuqu su'a ku dandani mummunan karshe bima sadattum an sabilillah saboda kanya mutane daga hanyar Allah walakum azabun azim kuna da azaba mai girma Allah ta'ala yake cewa innal ladhina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thumanan qalila innal ladhina yashtaruna bi bi ahdillahi wa aymanihim thumanan qalila ulaika la khalaqa ulaika la khalaqa في الآخرة ولا يكلمهم الله أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولهم أولئك لا خلاق لهم بارك الله فيك الله تعالى يكتا وإن دسكي سيدا alkawarin Allah da rantsuwa su yi rantsuwa su karɓi ɗan wani abun duniya ana ganewa masu rantsuwa su karɓe wani ɗan abun duniya ko ko su rantse don su cuci ne ya san ba nashi ba ne amma ya rantsa ya ce nashi ne dan wani abun duniya ko fili ko kaya ko wani abu Allah ta'ala ya ce ula'ika la khalaqa lahum fil akhirah ba su da rabo ko ɗaya a lahira sannan wala yukallimuhumullahu saboda yadda Allah ke jin zafin su Allah ba zai magana da su ba ranar tashin alkiyama wala yanzuru ilaihim yawmal qiyamati Allah ba zai dube su ba a filin alkiyama ba duban rahama ta Allah ya tsare mu da wannan bala'i wala zakihin ba zai tsarkake su ba walahum azabun alim suna da azaba mai radadi dan haka aka samu hadisin Abdullahi dan amru dan As Allah ya kara masa yadda Annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama yake cewa al-kaba'ir manya manyan zunubai al-ishraku billahi hada Allah da wani wa huququl walidaini saba wa iyaye wa qatlun nafs da kashe rai sai ce wal yaminul khamus da rantsuwar ƙarya da me rantsuwar ƙarya yanzu wannan rantsuwa ana yi ko ba a yi ba ita ake a kai ba hadisin na cikin bukari hadisi na biyar yana cikin nasa'i hadisi na uku yana cikin sai ibn hibban hadisi na uku. sai hadisin abi hurairah Allah ya kara masa yadda ya ce khamsul laysa lahunna kafara abu biyar idan kai ba kafara akan ka ba kafara na farko shine shirka da Allah na biyu shine kisan kai ba tare da haƙƙi ba ba wani magana kafara wa bahtu mu'mini da yi wa mumini kage kazafi ya yi kaza ya ce kaza ai manemin mata ne ai mashayin giya ne wannan kazafi da kai mashi yana cikin manyan abubuwa guda biyar wanda ba su da kafara wal firaru min zahaf da gudu ranar zafi ran da ake karawa da kafirai wa yaminu sabiratun yaqta'u biha malan bi ghairi haqq da rantsuwa da mutum zai yi yana ji yana gani dan ya kwace dukiyar wani ya rantse wani za ka rantse ya eh, zan rantse za ka rantse eh kuma ya rantse din a bashi dukiyar kuma ya take tafiyarsa ka Allah ya tsare mu da mugun hali hadisin na cikin sahihu tarhibi wa tarhib hadisi na 2846 yana cikin sahihul jami' hadisi na 3247 sai al-yaminul munaqada rantsuwa wadda ake kullawa rantsuwa da ake kulla ta wanda ka kulla ita ce rantsuwa ta uku wadda muke karatu akan take nan, ko rantsuwa kullalla wa hiya an yi halifa ala amri mustaqbalin kayi rantsuwa akan wani abu na future na nan gaba an gane ko wanda zai faru wallahi ba zan yi kaza ba ko wallahi sai na yi kaza taukidan li fi'li shay'in aw tarkihi kana karfafa aikata wani abu ko barin shi wa hadhihi al-yaminu tan aqidu irin wannan rantsuwa ita tana kulluwa fa in barra bi yaminihi hi alaihi idan mutum ya cika abin da ya rantse ba komai a kansa wa in hanafa fa alaihi kafara idan mutum ya karya sai ya yi kafara saboda faɗin Allah ta'ala la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum kaga aya mu ta zo ko walakin yu'akhidhukum bima tumu ayman Allah yana kama ku da abin da kuka kulla rantsuwa da niyya akai menene sharuɗan rantsuwa sharuɗan da in sun cika rantsuwarka ta cika shurutul yamin al-munaqat rantsuwa mai kulluwa yushtaratu li sihhatil yamini allati yajibu biha al-kafara ma yali an sanya sharadi ga ingancin rantsuwa wadda in an yi ake mata kafara an sa sharadi ne guda uku sharadi na farko an yakuna al-halifu baligan aqilan muta'ammidan muhtaran zakiran ana ganewa wanda zai yi rantsuwa na ɗaya ya zama baligi mai hankali ya zama ya yi rantsuwan ne da gangan lalle yana so ya yi kuma shi ya zaɓa ya yi ba tilasta shi aka yi ba sannan kuma ya zama zakiran yana cikin tunani da hankali ta ɗaya kenan na biyu an ya kuna ƙasi da nilamin ya zama yana da niyyar kulla rantsuwa ne ya kulla na uku an ya kuna alhilfu ala amrin mustaqbalin mumkin ya zama ya rantsi akan wani abu na nan gaba kuma wanda zai yi misali mace ce na rantse zan daga dutsen zuma rock kaga ya rantse amma abu ne da ba zai yi ba zan daga shi sai na kurabu da shi mahaukaci ne ko da ko ya rantse saboda mai abu ne da ba zai yi ba eh ko mutum ce na rantse sai na kamo wani ka rantse za ka kamo wani yana gida a tsare da 'yan sanda da sojoji to sai ka kamo shi idan za ta yi akwai abin da ba zai yi ba ka rantse ka abinda da ba zai yi ba sai ya ce to wannan rantsuwa bata cika ba amma in abin zai yiwu na rantse zan ba wa na kaza ko na rantse ba zan yi kaza ba in dai zai yiwu abin to rantsuwa ta kugu idan ya cika wannan sharuɗa na farko ya zama baligi mai hankali ya zama yayi niyyar rantsuwa ya zama rantsuwan na akan wani abu ne na nan gaba wanda zai yiwu idan an samu wannan hukunce hukuncen rantsuwa sun kai guda biyar a ahkamul yamin malamai suka ce hamsa sun kai guda biyar na ɗaya yaminun wajiba akwai rantsuwa ta wajibi وهي التي ينعقد بها إنسانا معصوما من هلكة كو بها ko insanan min halakatin akwai rantsuwa da take wajibi ne ka yi ta rantsuwar da za ka yi ka kwaci wani mutum an kama wani mutum za a kashe shi ka rasa yadda za ka yi ka kwace shi ana ganewa ai za ka iya rantsewa bai da laifi don ka samu ka kubutar da shi to a nan wajibi ne ka rantse ba ganin dama ba dole ka rantse ka san bai da laifi ana ganewa ka san bai da me bai da laifi kai kuma ana neman cewa ka rantse in ka rantse za a sake shi to a nan rantsuwa ta zama wajibi a kanka an fahimci magana yanzu shine wanda ake kira al-yaminul wajiba sai yaminul mustahabba rantsuwar da ana son ka yi ta kalhilfi hilfi inda islahi bainan nas kamar wanda ya rantse lokacin da yake sulhu tsakanin mutane a mutakasumai mutane ne suke faɗa ba sa shiri kana sulhu da ka zo kana gaya wa ɗaya ka ce wallahi kuwa wane ai baka ji yadda yake yaban ka bai yana kaza kaza har ka rantse to ana so ka irin wannan rantsuwa ba laifi ana ma so ka yi ka rantse cewa wane yana son ka mutumin kirki kaza kaza kaga yanzu wannan zai kara janyo sulhun ya karfi ko a samu nasara sai kuma rantsuwa mubaha ita kuma ta halatta a yi ta kal hilfi ala fi'li mubahin aw tarkihi kamar wanda ya rantse akan aikata wani abin kirki ko kuma ainihin barinsa eh sai rantsuwa ta hudu wannan daga wannan rantsuwa ta hudu yaminun makaruha rantsuwa a bar kyama akwai rantsuwar da ba a so ka yi ta kal hilfi ala fi'li amrin makaruhin kaman ka rantse zaka aikata wani abin ki wannan ba a so ka yi abu ne mara kyau sai ka rantse sai ka aikata wallahi sai na sha giya ana ganewa wallahi sai na to wannan ba a so autar ki mandubin ko ka bar abun kwarai wal hilfi fil bai'i wa shara sannan rantsuwa a wajen kasuwa saye da sayarwa ba a so ba a rantsuwa a kasuwanci in mutum zai siya ya siya kawai a buga ciniki ya saya amma ba rantsuwa sai na biyar yaminun muharrara rantsuwa ko ita ce wato eh, me za ka kira ta muharrama kai haba yaminun muharrama rantsuwa ta haramun ita wannan haramun ce kamar ya halifu kaziban wata ambidan wanda yake rantsuwa kaziban rantsuwa da ƙarya ya san ƙarya yake muta ambidan kuma eh, da gangan yayi aw halafa ala fi'li ma'asiya ko mutum ya rantse sai ya aikata sabo haramun ne ka rantse zaka aikata sabo aw tarki wajibin ko ka rantse zaka bar wajibi wallahi yau zan sallah ba wallahi zan to wannan haramun ana ganewa mutum ya rantse eh abu mai kyau ne ka rantse ba za ka yi ba kamar yanzu mutum ya ce wallahi ba zan yi zaɓe ba wannan ba daidai ba ne haramun ne ana ganewa zaɓen nan da ake cewa a yi zaɓe zaɓen nan wajibinmu ne mu je mu yi shi ana ganewa ai a duk mutanen kirki amma ka wallahi na daina zaɓe wannan kuskure ne mutum ya aikata haramun ba daidai ba ne Allah ya ba mu iko mu gyara saboda wai an cuce shi to cuta yau aka fara ka je ka yi zaɓen Allah ya sa mu dace da na kwarai to sai kafaratul yamin a gurguje mun riga mun yi bayani sai dai mu bi kawai kafarar rantsuwa ita wannan kafara ana kiranta kafara li annaha tuqatti al-ithma wa tasturu saboda tana rufe zunubin bawa wa hiya ma yukhriju al hanith shine abinda mutum da ya karya rantsuwa zai fitar akan rantsuwarsa wato zai ciyar ko ya tufatar ko ya yanta bawa ko ya azumi takfiran yana mai kankare rantsuwarsa menene abin da ya zama wajibi yukhayyaru man lazmatu kafaratu yaminin baina mayali an baka zabi idan kai yi rantsuwa an baka zabi na daya ita'amu asharatu masakin ciyar da miskinai guda goma ciyar da miskinai guda nawa guda goma eh idan zaka ciyar da su yi abinci misali in kai kunu da kosai abinci ne amma in ka hada da shinkafa yayi idan aka samu yan cinyoyin kaji a kai kaga an kyauta tunda Allah za a bauta mawa ana lallashin Allah ne tunda an saba mai ko to a dan zuba kaji man ko Allah ya hakura ana gane wannan ko ya yafe a yi fara mai kyau to kaji so don haka idan mutum zai yi ka fara sai ya tara mutum goma ya ba su abinci ko ya ɗauka ya kai mutum ɗaya ɗaya ɗaya har mutum goma da sun ci sun koshi kari abincin kari ko na rana ko na dare ya yi mutum goma ya sallame su yanzu wannan rantsuwar ta zama ibada gare shi rantsuwa yayi maimakon ta zama sharri sai ta zama alkhairi domin ya ba mutum goma abinci kuma ya samu lada kuma yanzu ya huta ranar tashin alkiyama ba za a kama shi da wannan rantsuwar ba an fahimci magana wannan shine abin da zai yi eh kowane guda daya a bashi abinci irin abincin garin kai zaka iya bada danye sa'i ka auna sa'i mudun nabi ya bin nan guda ko sa'i hudu ko biyar ka bayar kamar dai da malamai suka tattauna ko kuma ka samu mutum goma kai musu riga an gane ai kai musu dinki wasu ka ce ko yadi ka ba su yayi yanzu dai inda ka samu wata shadda nan irin wanda ake saida ko dubu talatin ne yadi goma ko arba'in ne ko hamsin ne a ga sai ka dan siyo ka nemo mutum goma ka bashi yaya gobe ma ka kara? <laughs> idan halinka ne ka kuma duk dai tufa da zai rufe mutum ka samu jallabiya goma yayi domin jallabiya ana iya sallah da ita haka ko ba komi jikin mutum ko ka samu hijabi guda goma zumbulelen hijabi guda goma ka ba mata goma ka fara ta yi ai ko za ka samu lada ai ta zuwa islamiyya na karanta qur'ani gobe ma ka kara rantsewa ana ganewa yauwa kai musu tufafi ko ka yi riga da wando da da babban riga duk da yadda ka yi gwargwadon karfinka eh na uku shine ka yanta baiwa wanda ba mu da shi yanzu ko a zahiri ka yanta baiwa wa huwa mukhayyarun fi hadhihi salasa an baka zabi innan guda uku faman lam yajid ahada hadu wanda bai samu ɗayan uku ba ɗayan ukun can bai samu abinci ba dan bai da kuɗi shi ma bukata yake a bashi ba haka muke cewa ba ba dai ka rantse ba azumi ya kama ka a'a ba azumi ya ciyarwa ya kama ka tufatarwa ya kama ka yan tabawa ya kama ka jaba muna ganewa in dai kana da ikon ɗayan ukun nan ba a yadda ba sam ba a yadda ba ka ce za ka yi azumi ba azumi za ka ba ka ciyar a samu abinci ba a san ruwa kaji shi ma dai an kafa hujja da waccan aya la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum ko wa yajuzu wa yajuzu taqdimu kafarati al yamin ala al hin zaka iya biyan kafara kafin ka karya rantsuwar an gane magana ka biya kafaran ka yi kafara tukun abinda ka ce ba za ka yi din ba sai ka zo ka aikata kaga yanzu baka karya rantsuwa ba sai ma da kai kafara zaka iya haka wa yajuzu ta'khiruha zaka iya sai ka karya rantsuwar daga baya sai ka zo kai kafara eh so wannan kenan abubuwan suna da yawa amma yan uwa za mu dunkule mu tsaya anan. idan Allah ya kai mu rana ita za mu shiga hukunce hukuncen sakin aure ya eh, Allah ya kai mu gobe afwan billah eh ai na saba karatun sati sati to Allah ya kai mu gobe insha Allah za mu karatu akan hukuncin ila'i aure da saki da sauran waɗannan hukunce hukunce wanda suna da matukan mahimmanci ga mu saboda mu ne ma'aurata ko kuma waɗanda ba su yi auren ba ma su sani ta zurai kai ta zurai Allah ya kwato ku eh to kaji ta zurai shi ko gauro kaga yana cikin wani hali Allah ta'ala ya keɓo shi shi ma subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah